ginshikai uku ne suke tallafawa wannan noma na zamani, ƙara albarkatun noma a ɓangaren al'ummomi, ƙara daidaitawa cikin lokaci da haɗoran yanayi da rage abubuwan gurɓata yanayi cikin ƙarko. Amadu Gerau magajin garin ɗan Isa, ɗaya daga cikin yankunan da Fasak ke aiki, ya ce ya gamsu da fasa'ar farfaɗo da muhallin halittu cikin ƙaramar hukumarsa. Idan kuka ɗauki wuraren kiwo na rinya, gidan baso, gaza, bila, zan iya cewa abin misali ne. lokacin ba komai amma yanzu za ku ga namun daji kamar irin su zomaye da kuma karen biki abun ya samu karbuwa a cikin karamar hukumar dan isa ni shekara bara akwai wanda ya ce min tun a shekara 1984 bai kara samun abin da ya samu na noma kamar wannan shekara ba produit. Sabbin fasahohin noma da pasek ta koya na baiwa mata masu noma na da rumfa da su samu karin lokaci da karin amfanin noma. Habi Salisu ta ƙungiyar mata Morban na ganin cewa ana iya yin noma a cikin waɗannan lokuta na sauyin yanayi. Kaga dai ta mun furashi kuma babu ɓannan ruwa kamar irin yadda muke wahala mana sayan essence. pasek ta ba mu iri da komi. pasek ta killace mu wurin da muke ayyuka. pasek ta ba mu kiwo mu samu abin za mu wanda za mu taimaka mu mu wurin da muke noma in samu buhu biyu na cikin gona a lokacin da fasaka ta mu a shekara nan da muka zo sai da muka samu buhu goma buhu biyu muke samu in nayi kwambetar dan tsananin ban sai da zani in zurɗa kasa ba kenan ta bunƙasa a rafawa sarkin rima cikin karamar hukumar sarkin yamma wani fili ne na faɗin eka biyar alhaji isufu usman wani matashi yake nomawa da ke da burin kafa wurin noma tare da tallafin fasek cikin wannan katafaren wuri ana noman zogala tare da sabbin fasahohin ban ruwa noman da ke taimakawa wajen ɗaukar nauyin sauran noma a cewarsa. Wannan wasa'a da ba saka ta kawo gaskiya mun ji daɗinta. Tunda yanzu duk abin da zan yi wallahi ba cikin dukiya ta bace yanzu wannan gad da aka sa ita ce. Nasa kankana, nasa gujiya, amma duk da kuɗin morangan nan ne. to so nake duk waɗannan ba sai na sa dukiya ta ciki ba yanayi na canzawa noma na kasancewa da lokaci kuma manoma na kafa kamfanonin noma tare da la'akari da wannan sauyin yanayi